<clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب تفسيرة لأولي القلوب والألباب القائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأودعه من فنون العلوم والحكم الأدب الأجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغرزها علما وجعله أجل الكتب قدرا وأغرزها علما اللهم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi 1439 yayin da ya daidai da ashirin da ga watan biyar shekara dubu goma sha ainihin wato takwas a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa a wannan gari na sakwata binnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka kai masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna cikin suratul baqara mun tsaya ayata wato sittin da biyu za mu tashi ayata 63 kafin nan ina ganin akwai 'yan tambayoyi da bayawa da zamu amsa kafin mu fara ainihin wato karatu kiyo tambayar shi ta ce wani kallon ba a sallar juma'a ka ce a daidai sahu a hada bilalai amma a wurin karatun wani samadin nabi ya ji malin ya ce a ana son ya zama kan cikin gabas to ne ƙarin bayani yi kan ta ai ba wani ƙarin bayani abin da ke kawo dama yatsun ba za su kalli gabas ba shine hada dan yatsa na dan yatsa amma idan ana hada diddige da diddige wato daga farkon diddige dole dama yan yatsu za su kalli ainihin wato alƙibla wannan shi yasa ka jina ce a wajen sallah ranar juma'a da na gabatar da sallah a masallacin abu huraira na ce a haɗa diddige da diddige ban ce a haɗa ɗan yatsa da ɗan yatsa ba wannan shine mu je gaba wannan yana tambaya tambayar shi da farko ita ce malam ne hukunci mai yawan yin mali cikin azumi da zarar yana magana da mace zai yi yin mali kuma ba da aure shi malami ne hukuncin azumina to kai kokari Allah ya buɗa maka kai aure Allah ya fitar da kai wannan kangi uwa ko kuma malam Abraman ku kafa kwamiti gwamnati ta ji tsoron Allah ta kawo kuɗi wa yanki hul a amaminku wasalihi na min ibadikum wa ima'ikum kamar wani bawan Allah ni ban taba ganin sa ba ana ce masa Alhaji Umarun Kobo a nan gari kaga kwanaki ba aurar da mutane 100 ba eh 100 nawa 200 ka gani don ana samu masu kuɗi na yin eh akwai wani dan uwa yana daga cikin wanda suka auren na shigo garin nan naga ya dan ƙara bajiwa, ya dan ƙara direwa ashe ya aure ne wallahi wallahi saboda haka mazi ba komai sai dai kawai da ka fahimci yana haifar maka da matsala sai ka yi iya ƙoƙarinka gurin nisan taddun matar da ka san magana da ita zai motsar maka da sha'awar da har mazi zai fita amma in ya fita na jasa ne sai an wanke wallahu a'ala wa a'ala shi da shi ne ko ya da yin lokacin ramadan ina to ban gane wani kuluci yake nifa ba akwai alkunuti inda nawazi idan wata musifa ta ainihin wato sauka sana akwai alƙunuci wanda ake Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wannan jaza ya halatta wata irin kunutun da ake a masallacin harami cikin watan ramadan watakila shi yake magana ko wayan wannan ne jaza ya halatta wallahu a'lam mu je gaba to gashi nan kaga masu auren suna son suna da yawa wannan aikin naku ne mala brahman sai ku kama kwamiti yadda za a nemo kuɗi a tallafa ma wasu su yi aure allah ya samu dace yana ah, sallama ka yi a kan gidajen na maganar kai da iyali wanda ba su da aiki sai yada wannan maganar har a cikin wannan wata na ramadan to a matsalolin guda biyu ne abinda ya sa na ce matsalolin guda biyu ne ina ganin mun taɓa yin program a gidan rediyon bbc akan wannan matsalar in muka lura ayoyi guda biyu ɗaya a suratul an'ami ɗaya a suratul isra'i Allah maɗaukakin sarki waccan da ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi akwai min imlaqi a suratul isra'i babu min imlaqi da aka malamai suka ce hikima ta suratul isra'i da ta suratul an'am idan ka hada su talaucin da yake ya auku ko wanda ake din tsoron zai auku nan gama to saboda shi kada mutum wato ya haifi da ya ainihin wato kashe shi sai dai ya kamata dukkan wanda zai ya aure ya sani cewa ba wai yin aure da kwanciya da mace ka biya bukatar ba ka shi kaɗai ne a garado na yin aure ba shi kaɗai ne kin kana kai kaɗai kafin ka ɗauko wata da sunan za ka aure ta to ka sani ɗan da za ka kawo duniya yana da haƙƙi a kanka kuma na faɗa na ce wannan matsalar laifin malamai ne masu karantarwa domin malaman addini mafi yawanci inda za su yi magana so goma daga ciki to kaso tara sai ji sun yi maganan haƙƙin da ya kamata 'ya'ya su tsare ma iyayensu amma ba a cika maganan haƙƙin da ya kamata iyaye su tsare ma ba 'ya'yansu wannan sai ya zamanto da dama daga cikin iyaye ba ma sa ɗaukar ɗan da suka haifa suka kawo shi duniya yana da wani haƙƙi a kansu kuma inda za a je gaban Allah a tsaya ga uba ga ɗa cewa kafin Allah ya tambayi ɗanka ya saba maka kai uban kai zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan amma da dama ba a san wannan ba su saboda haka shaidan ya yi alkawari ya sai sai ya zo mana ta hanya guda biyu wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa sai ya musharaka da mu wajen dukiyarmu to hadda kuma 'ya'ya da haka in kana tunanin za ka yi aure tun daga auren ɗan da za ka haifa to ya kamata ya zamanto kana kallo masa mustaqbal shine wacce uwa ka zaƙo ma ɗan ɗaya kenan sannan ka sani cewa aure da za ka je ka ba fa kawai huta ake ba da sharholiya a ciki a'a ibada ne idan baka gino akan haka ba za ka samu matsala saboda yanzu idan ka je aka auro mace tana budurwa idan za a kawo ta na farko ka gama manta a tsaye ke bai faɗi ba ɗaya kenan na biyu ba mamaki komai sabo za a kawo ma a kawo maka sabon tv sabon receiver sabon dvd sabon waye ne sabon kujera eh a kawo maka galan ɗin manja da manja da buhun shinkafa da waye da waye a wannan lokacin wani in yi wanka idan daga kan gado ya ce zai shirya ba matsala zai yi shirya saboda komai sabo ne ita ma matar sabuwa ce ba haka ba ne da an fara tafiya daga ran da ta yi haihuwa ɗaya ta yanzu wannan maman nata ya tashi daga wancan matakin yanzu ya dawo abincin yara shi yasa an ba sa'a sa san da take budurwa ba ta yadda kowa ya ga mamanta idan matarka ba mai kulawa ba ce a mota za a haɗu da ita ko a agwagwa da buje kuke ce wata anan ko a nan za a haɗu da ita tana zaro maman nata na wuyan riga yadda ka san kuka roba wallai saboda yanzu ya zama abincin yara eh idan an tafi ɗaya biyu ɗaya uku da sanda ita ke ita kaɗai kana amarya in ka kwanta kana bacci ba wanda zai tashe ka sai sanda ka ga dama ka tashi amma yanzu kun haifi ɗa biyu uku to yanzu wannan baccin da kake in ba sa abu ba shi zai yi ba da ka fara nan yaron wani zai rugo da gudu ya tashe kai ci an zage shi in ka ba shi haƙuri ya tafi wani ma zai dawo ya ce wani ya mai kaza da sai ka baccin ba zai ba ɗan cibin da kake kunnawa kana zaune da kanuna kan kujera inda cikin yaran wani ya ɗauki remote ɗin ya buga a ƙasa kai ba za ka iya kunna shi ba sai an sa wani tsinke ko wani abin nan an mai dabara an tokarin remote sannan zai to da an fara kawo wannan matakin sai ka ga mutum yana tunanin wannan matar ba ta fara zama mai matsala yanzu ya zai yi da ita bari ya sallame ta ya sake auru wacce ba ta haihu ba kuma ga ta da 'ya'ya biyu ko uku su kuma mata galibinsu Allah ya jarrabe su ba su da amana akan 'ya'yan da ba su suka haifa ba daga ran da ta tafi wata ta shigo to wani da haka zaka ga yana tara yara daban ƴaƴan suwa iyayen daban to kuma wannan abin har ga tsaro yana barazana duk gidan da mai gidan ya tara 'ya'ya da yawa iyayensu daban sannan ba iyayensu a gidan to yana haifar da matsala saboda mafi yawancin mata ba su da amana akan ƴaƴan da ba su suka haifa ba to saboda haka in baka ginu akan tun farko cewa wannan abin bauta ma Allah za ka yi ba to wannan kuma kaga babin shi daban sai a samu jarraba da haka ni shawarar da nake bayarwa ga dukkan mutumin da zai aure farko ya sani cewa bauta ga Allah akwai a ciki akwai fuskantar matsaloli sannan ya sani cewa dan da zai kawo duniya yana da haƙƙi akan shi yanzu ku kalla ku gani matsalar bara da ake ta fama da ita a ina ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ka haifi ɗa kana jiran wai kawai kai abinda zaka za ka iya yi kawai ka haifi ɗa wani kake jiran ya ɗaukan maka nauyin shi a ina ne an samu miyagun malamai lokacin da ake ƙoƙarin wannan baran a yaƙe ta a cire karatun allo daban barawa a ci gaba da karantar da allon a zamanantar da shi na je sudan na kai ziyara kalawi makarantun allo sun kai wajen guda takwas da naje dukkan makarantar da naje babu makarantar da take da ɗalibai ƙasa da dubu amma wallahi tallahi ba ɗalibin da ke fita ya je bara suna da wajen kwana abinci ba su ake da safa da rana da daddare na farko galibin masu kudinmu a nan ba su shirya za su taimaki addini ba shi ne matsala ta farko na biyu a zamanantar da abin a raba ya zamanto bara daban karatun allowa daban to wasu yanzu ana kokarin a hana baran sai su ce wanda zai ke so ya hana baran wai makiyin qur'ani to sai ya zamanto wannan abin yana haifar da matsala yanzu kwanan nan fa ina nan garin nan wata matsala ta faru a Kaduna malami ne fa ya ɗauko yara tun daga Abuja fa a cikin mota a roka sun fi mutum ɗari ƙananan yara an ce ma kai ɗari biyar wani a kan wani yadda ka san jakuna wallahi haka yi lodo su da kuma abin da ya ba mutane mamaki ta aka yi fito da su daga abuja duk ba iya ganewa ba sai da ya zo kaduna sannan 'yan sanda suka kama mutum fa yara fa wajen biyar wani akan wani fa yadda ka san jakuna ba saboda almajirai ne da saboda haka kunga wannan abin ba daidai ba ne da aka kakka haifi ɗa kana tsammanin cewa wani Allah ya ɗora ma ɗawainiyar bai ɗora ma wani ba kai ya ɗora ba. ka san wannan nauyin tun kafin ka ɗauko da aka irin abin da ake fama da shi yanzu na lalacewar mafi yawancin yara yana da alaƙa da sakaci da ake samu daga gurin iyayen yara to da ka haifi ɗan da za ka kawo shi duniya ka kasa ɗaukan nauyinsa a je lahira ya zama maka matsala gara ka je lahira kai kaɗai ka ji da kanka ya fi masu ƙi wallahi wannan ne shine shawarar da nake ainihin wato bayarwa Allah ya sa mu dace mu je gaba assalamu alaikum Allah shi kara mu malam ilimi malam tambaya shi ta farko ita ce malam kayi magana ka ce cikin yaren larabci akwai mursal wa sahih wa da'if wal mawdu' to na faɗi cewa ina buga misali ne wannan eh, istilahati ne na masu hadisi dukkan ɗalibin da yake ɗalibi ne na hadisi ya san wannan sau da aka mai wannan tambayar yana buƙatar su ya zo ya zauna ya koyi ilimin hadisi ne ya koyi matsalahatu nasu in an ce mursal ko ifi ko mutar ko mu'udal da makamantansu an san abin da ake nufi ya kai kaso daga tamanin da wani abu zuwa casa'in irin waɗannan istilahatu ɗin ainihin wato nasu sau da aka ɗan uwa yana buƙatar su ya zo ya zauna tukunna ya yi karatu ne sannan zai san waɗannan istilahatu ɗin Allah ta'ala ya sa mu dace don suna da ma'ana a lugha sannan suna da ma'ana a wajen masu yaran kuma sai me sannan tambayar shi da yana magana akan waɗanda ke cewa takalmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi to Allah ta'ala ya samu dace Allah madaukakin sarki ya samu dace magana ce wasu ke yin ta ba sa auna ta kafin su yi ta idan ka ce takalmin annabi ya fi kowa kana nufin takalmin annabi ya fi annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa kana nufin haka Ke sa ai muke ma alfazazi ta aqidi cewa yayi kokari gurin yabon manzon Allah amma ba duk abin da ke ciki ba ne daidai akwai kusa kuri a ciki bambanci ne su mutanenmu sun ƙiyarda su tsaya su karanta irin waɗannan littattafan su kuma da suke karanta sai suka ba su matsayin ƙur'ani shi da kan shi ya faɗa ya ce zinil ƙaula in hawalta madaha muhammadu ka auna zance idan za ka yi ba annabi muhammad sai ya ce fafi kulli ƙaulin mustahilin waja'izu a cikin maganar da duk wani mahaluki zai yi akwai maganar da ta dace da shari'a akwai maganar da ta saba mawa shari'a na faɗa ma wani na masa irin wannan yace ce duk abin da ke ciki na masa a'a tunda ba wahayi ba ne mutum ne ba za ka ce duk abin da ke ciki ba daidai ne ya dage nace to ya faɗa a ciki yace madihu nabiyullahi azkatta abudi ya yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ibadar da tafi kowace ibada nace masa kai nace mu kaga a gurin mu tauhidi bauta ma Allah shi kade kar a haɗa shi da kowa ita ce ibadar da tafi kowace ibada a wajen mu sannan nace ka je inda yake fada yake cewa wato huwa lubbu shi annabi shine kwaya wa duk man adahu nuqamatan duk wani wanda ba annabi ba kallisa ba shi kace dusa ne na ce kai yanzu an ce ma annabi ibrahim ko annabi musa ko isa ko nuhu dusa ne kai ka isa ka ce musu dusa kaga ba zai yi ba ta saboda haka irin wayannan maganganun ya kamata lokacin da annabi yake da daraja ya fi kowa to a cina akwai wasu masu daraja kada garin irin wannan ya janyo shi ma annabin ya hana kada ya bayi zuwa ga wulakanta ragowar annabawa 'yan uwan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma za ka samu duk masu irin wayannan maganganun ba magana bace suke yin ta su auna ta a ma'auni na ilimi magana ce kawai za su yi ta da hauka ba dalili Allah ya shirye da mu maka Allahu muje a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim thumma tawallaytu Allah Ta'ala فضل الله عليكم ورحمته لكنتم sannan sai kuka juya baya min zalika bayan an ɗauke muku wannan dutsen walaula fadlullahi alaikum ba dan falala Allah dai akan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahamar dai akan ku lakuntum min al-khasirina wallahi da kun kasance daga cikin mutane masu hasara har harfu atafin ne ma at-tartib wa harafi ne na atafi tare da jeranta abu sannan akwai jinkiri bayan dauko dutse da aka aka ɗora musu aka ce ku zo ma ati na kumbi ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi ku tuna abin da ke cikinsa ko za ku ji tsoron Allah to bayan wani lokaci sun mata wallaitin sannan sai mutanen nan suka juya ainihin wato baya min ba da zalika shine a arattum anil amal bima fihi kuka juya baya dangane da yin aikin da abin da ke ciki min ba da ita'il mawasiqi bayan alƙawari da kuka ɗauka tsakaninku da Allah cewa la ta'khudannahu bijid za ku yi riko da kokari wajen yin aiki da wannan littafin a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala bai faɗa mana mai ya faru ba a gaba ta ya aka yi suka juya bayan amma a ayar da ke gaba ya faɗi yadda aka yi ya ce wa id akhadna mithaqakum wa na fawqakum at-tura khudhu kun atinakum biquwwatin bayan an ce musu ku rike abinda muka baku da ƙarfi ku yi aiki da shi qalu sami'na wa asaina sai suka ce mun ji da aka ɗauke dutsen sai suka ce wa a sai na mun saba ba za mu yi ba wannan shi ne sun mata wallaitun min ba da zalika sannan sai suka ce sun ji a ɗauke dutsen za su bi umarnin Allah ana ɗaukewa kuma sai suka ainihin wato saba wannan shi yasa ba haushe yake cewa yahudu tuba babu da kuma yawan nan mutanen su ne suka zama wai su ne alƙiblar musulmi ba annabin da Allah ya aiko mu wannan al'ummar ba civilization an dauka cewa ci gaba a duniya shine duk abin da suke na shirme na rayuwa to idan ka iya shi shine kana da civilization ko yanzu a Najeriya in baka iya turanci ba sai a rena ma sai a dauka baka da civilization eh baka bane kuma mu turancin da ake a Najeriya tun da ake yi in banda ya koya wa mutane sace kudin mutane ba abin da ake wana kera wani abu duk turancin da ake a kasar da me ake kera ana kera wani abu a cana turanci suke suke wannan kere kera ba cananci suke ba a japan turanci suke suke wannan kere kera japananci suke yi ake wannan kere kera mu ma nan ko hausa za a dawo inda akwai wannan takaddam din cigaban akwai civilization ɗin in za ka yi turanci kamar yashi <laughs> ba shi bane ake cewa an taka shi yake cewa yes saboda tsabar bala'in turanci ƙwalu sami'ina wa asaina suka ce mun ji amma mun ainihin wato saba ta shi sa za ka samu a Kur'ani Allah yana cewa min alladhina hadu yuharrifuna funan kalima an mawaɗe wa yaquluna sami'ina wa asaina suna cewa mun ji kuma mun saba wasu ma a gaida musma'in idan sun zo wajen annabi haka suke cewa ku saurara amma sauraron da ba na ɗauka ku yi aiki da shi ba ne shi yasa Allah da ya kira wannan al'ummar ya ce mata ya ayyuhan ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani sai ce atiullah wa rasulahu wala la tawallaw anhu wa antum tasma'un kada ku juya baya daga barin annabi Muhammad alhali kuna sauraron shi yace wala takunu kallazina qalu sami'na kakku zama kamar wanda suka ce sun ji amma ba ji suke ba da haka wayannan suka ce diddari ne la'i yasma'ani ta yaya za a yi lokaci daya a ce kaji a ce baka ji ba ya za a yi lokaci daya a ce maka dogo a ce maka gajere ya za a yi lokaci daya a ce maka baki a ce maka fari ya za a yi lokaci daya a ce maka siriri a ce maka mai kiba zai yi to zai yi mai Allah yake nufi da wala kallari na qalu sami'na wa hum ya yasma'un idan an ji maganan Allah an ji maganan manzan Allah abinda ake so shi ne ta haifarwa da mutane biyayya in an ji ba ta haifar ba to kun zama kaman waɗanda sun ji ba su ji ba shi yasa Allah yake wala takunu na qalu sami'na wa hum la yasma'un kakku zama kaman waɗanda suka ji kuma ba ji suke yi ba amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka kubuta daga wannan sifar Allah ya ce musu wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bi sai yace idh qultum sami'na kaga su sun ce sun ji sannan sun biyayya wannan shine bambanci tsakanin ɗaliban annabi Musa da kuma ɗaliban annabi Muhammad kaga wa'annan sami'na wa asaina wa'annan kuma sami'na wa ata'ana shine ainihin wato bambanci wattaqullaha innallaha alimun bi dhati sudur sannan Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun yi biyayya gufranaka rabbana wa ilaykal masir kai balma hasali su ne suka ce rabbana innana sami'na munadiyan Allah mun ji wani mai kira yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna mun ji wani mai kira yana cewa a zo a yi imani da kai shine annabi muhammad mu kuma sai muka zo muka ainihin wato yi imani wannan shine da haka abdullahi dan mas'ud yake faɗa cewa a cikin musnad yace inna allaha nazara fi qulubil ibadi allah ya kalli zukatan mutanen duniya baki ɗaya, wa da kalba muhammadin khaira qulubil ibadi sai ga zuciyar annabi muhammad ita ce zuciyar da ta fitar duk mutanen duniya alheri da haka fastafahu li nafsihi fafta'atahu bi risalati sai Allah ya zabe shi sannan sai ya aiko shi da manzanci thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah ya ƙara kallon raguwar zakatan mutanen duniya bayan zuciyar annabi muhammad fawajada qulubi ashabihi khairu qulubil ibad sai Allah ya ga zuciyar da tafi kowace zuciya alheri ita ce zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faja'alahum wuzara nabiyihi yuqatiluna ala dinihi sai Allah ya sanya su wazire ga wannan annabin kuma suna yaki dan daga addinin Allah subhanahu wataala to shi yasa alfadazi yake cewa bana qubbatul islami تظهر خمسها فأشرق بدر الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر أسها أطاعته ذل الأرض طوعا وإنسها سيتي وفضل بسبق فريق المبدأ wancan jama'an da suka fara yin addini an fifita su sama da kowa sai ce ulul birri wattaqwa wa ahlul fada'ili isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ili bi qabulil haqqi min khairin wayannan ita ce siffa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata maganar Abdullahi dan Mas'ud ya kara faɗa yake cewa man arada an yastanna sai yace fal yastanna biman qadimata in kana so za ka yi koyi da wasu mutane to kai koyi da waɗanda suka mutu yace fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitan idan kaga mutun yana kan hanyar addini bai mutu ba duk yadda kake masa kyakkyawan zato kada ka amince masa ba zai iya fadawa fitina ba to waye wa'inda suka mutun nan sai ce ula'ika ashabu muhammad su ne sahabban annabi su ta su kyau an gani da shaidar Allah da shaidar annabi muhammad sai ya ce kano afdal hadhihi al'umma sun fi kowa cikin wannan al'umma ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi Allah ya zaɓe su don su yi abokantaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya ce kanu afdala hadin umma sai ya ce a barra haƙuluban sun fi kowa zuciya mai biyayya ga Allah wa a makaha ilmin sun fi kowa ilimi mai zurfi don makarantar da suka yi karatu babu irinta a duniya wa ta takallufan sannan suna da karancin dora makansu kakule kakule wanda ita ce kissar da zaka zo gaba zamu ga wayannan mutanen daga cewa su yanka sanuwa suka zo suka yi ta tambaye tambaye to wace iri ya za a yanka fara ko baka budurwa ko waye ba sa irin wannan idan su suna ganin cewa in aka ce Allah ya ce annabi ya ce in dai kana da imanin ya kafi ka ya ishe ka ba sa wani kwakwale kwakwale a ce Allah ya daidaita a saman arshi su suna tambaya annabi to kai basta ya daidaita ba sa yin wannan ba ruwansu da wannan kwakulan kwakulan da haka ya ce iftarahumullahu lisuhbati nabi Allah ya zaɓi mutanen nan ne don kausi abokantaka da annabi Muhammad wal iqamati dinihi dan su tsayar da addinin shi yace fa'rifu lahum fadlahum to kusan falalaw innan mutanen wattabi'uhum ala atharihim sannan ku bi gurabun su wa tamassaku bi mastata'atin min akhlaqihim wa siyarihim ku yi riko da abin da za ku iya na ɗabi'unsu da tarihinsu fa'innahun kanu alahudun mustaƙin ko alalhudun mustaƙin wa'innan mutanen suna kan tafarki madaidaici wanda abdullahi ɗan masu'udu wa huwa man huwa shi ne ya tabbata hadisi a cikin Bukhari da muslim abdullahi bin zaid bin asim yake cewa lamma afa allahu ala rasulihi yau mahunenin yayin da annabi Allah ya kwarara masa dukiya ta fai uranin yakin hunaini ƙasa mafin nasi sai ya raba sai ya ba mutane wafin ma'allafa ta ƙulobin sai ya ba mutanen da ba ma musulmi ba ne ana lallashin zukatansu ana so su shigo musulunci walam yu'tal ansara shay'an annabi bai ba mutanen madina komai ba faka'annahum wajadu fi anfusihim id lam yusibhum ma asaban nas kamar sun samu damuwa saboda suna ganin an raba kuɗi ya kamata su samu ba su samu ba yanzu duk wasu me yasa ake tada bala'i da su ba suna ganin an kafa gwamnati da su kuma ba komai da su eh? ake ta tada kura to suka ka tuna fa irin a lokacin da duk duniya ta ƙi annabin su suka karɓo shi suka ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai annabi ya isar da sakon Allah an zo yakin udu yaki na biyu a musulunci an gama za a juya annabi ya miƙe cikin sahabbai ya ce masu manya a tini bi khabar sa'ad bin rabi al-ansari sa'ad bin rabi al-ansari dinnan shine mutumin da da aka je madina usman bin affan da annabi ya hada kawance ya dashi suka tafi ya ce masa ga mata nan guda biyu nuna wacce ta ma in sake ta don ka aura sannan zan raba dukiya ta guda biyu zan baka rabi in riƙe rabi ka je kai kasuwanci ya ce matarka Allah ya yi mata albarka dukiyarka ma Allah ya sa mata albarka nuna min hanya inda ake nema in nemo to shi ne da aka zo yaƙi na biyu da za a juya annabi ya juya bai gan shi bai ce waye zai je nema mun shi sai wani mutum ya ce ni ya rasulallah fa dhahaba ar-rajulu ya bayna al-qatla mutumin nan ya tafi yana ta yawo tsakanin gawacin da aka kashe dan ya nemo annabi shi ya dawo masa da labari lokacin da shi sa'ad bin rabi' al-ansari bai riga ya mutu bai ga mutumin nan yana ta kai komo kawai sai ya dago kai sai ya ce masa ma sha'anu kawai me kake nema ne sai ya ce masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atiyahu bi khabarika annabi ne ya aiko ni in je masa da labarinka sai ya dago kai sai ya ce idan ka je ka ce wa annabi ina gaida shi sannan nan inda ka ganna a kwance an riga an zartar da mutuwa kaina ba zan iya tashi ba dan an harbe ni tsakanin mashi da kibiya waje kusan goma sha ɗaya sannan ya ce masa wa aka birka maka kai ansar ne kai mutumin madina ne idan ka je ka ba mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah yawmal qiyama babu wani mutum a cikin ku da zai kawo uzuri gobe alkiyama in qutila rasulullahi sallallahu alaihi sallam wahidun minkum hayy in aka kashe annabi ɗaya a cikin ku yana da yace sharadi wajen kariya ga annabi duk ku mutu kafin annabin ya mutu ya ce amma in wani ya kuskura annabin ya riga shi mutuwa aka je lahira bai da uzurin da zai kawo gaban Allah Allah ya karɓa wannan ita ce wasiyar da yi kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah to kuma ka san ko kai ne duk lokacin da kuke wahala akan abu idan aka samu me ya kamata a yi ba sai a ɗan gurgura ma ba kai ma ka dan tada komada to amma shi manzon Allah yana da nashi fiƙihu da ba dole ba ne malami abinda yake hanguwa ya zama tuta da shi suke hanguwa to da aka raba wannan abin sai bai musu daɗi ba ba kaɗa hun sai annabi ya ce a haɗa mambari ya ka haɗa mambari ya hau sai ya ce musu ya ma a sharar ansa ya ku taron mutanen madina alam a jirukun dullalan fahadakun allahu bi ban same ku ɓatattu ba allah ya shirya da ku saboda zuwa na ai sai da Allah ya kalle su yace musu wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kuna rami abin da ya rage kawai ku shiga wuta Allah sai ya tsamo ku ya hana ku shiga wuta saboda aiko da ake sannan yace wa kuntum mutafarriqin fa allafakum Allah bi da ba a rarraba kuke ba kuna rigima da juna Allah sai ya haɗa kanku saboda zuwa na shi yasa Allah ya ambata musu wannan a matsayin ni'ima yace masu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi sai kuka waye gari da ni'ima Allah kuka zama ƴan uwan juna wa alatan yace da ku talakawa ne fa kuma Allahu bi sai Allah ya wadata ku saboda zuwa na kullama qala shay'an duk lokacin da annabi ya faɗa abu qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da annabi sun mana baiwar da ba za mu iya biya ba kala sai annabi dan ya lallashe su dan kasa dauka cewa wata matsala ce ta faru sai su shiga cikin wani yanayi duk da wancan fahimtar da suke da ita sai ya ce ma yamna'ukum an tudibu rasulullahi me yasa ba ku karba wa annabi lokacin da ya hukunci ba amma abinda suke maimaita qalu Allahu wa rasuluhu aman sai ya ce to ai kuma laushe to da kun ga dama la qultum na. kaza wa kaza kuma ina kun ga dama ai za ku iya lissafa cewa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza yace musu alatar dauna an yadhaban nasu bishati wal ba'ir ku yadda mana mutane su tafi da tumaki da awaki da raquma wa tazhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi sallam, ila halikum ku kuma ku dauki annabi ku tafi da shi gidajenku yace musu laulal hijratu ba dan hijira tana da falala ba lakuntu ra'an min al-ansari da na kasance mutum daga cikin mutanen Madina yace musu walau salakan nasu wadiyan aw shiban la salaktu al ansari wa shibaha da na shiga bangaren mutanen Madina yace al-ansaru shi'aru yace ku mutanen Madina a waje na riga ce ta ciki wannan su bisarun sannan raguwar mutanen duniya riga ce ta waje a kaina haka annabi ya ainihin wato faɗa musu to da haka ko mutum ya ƙi ko ya so ba yadda za ka yi mun faɗi cewa fuskar da da'awar annabi musa da ta annabi ta kamance ce ne amma ban da wajen ɗalibai allah ya horewa annabi muhammad ɗaliban da sun sha bamban da irin ɗaliban annabi musa tun da shi da kanshi yana faɗa yana calima ta uzuna ne waƙar ta'alamuna annin rasulullahi ilaikum wannan shi ne to shi yasa sai allah ya ce musu falawla fardullahi alaikum ba dan falalan Allah dai akan ku ba da kuka juya to la kuntum min al-khasirin da kun kasance daga cikin masu hasara fa'un din ko ya zamanto a ce ko kuma ya to fa'un ce isti'nafiya yanzu fa zance ake laula kuma harfin tina'i shay'i ne li wujudi ghairihi harafi ne da yake nuna ainihin wato koro wani abu saboda samuwar wani abu don haka suke cewa ana cewa laula isyanuka la'asantuka ba don saban da kake da shi ba da na kyautata maka me ya hana ni kyautata maka isyanuka me yasa mutanen nan ba su zamanto suna cikin hasara ba saboda falalar Allah subhanahu wata'ala to shi yasa zaka ce a wajen li'rabi zaka ce laula harfu shartin ne ghairi jazim harfun illu wujudi mabni ala sukun fadlu sai ya zamanto mubtada'un ne marfu'un wa huwa mudafun lafzul jalala mudafun ilayhi anan wajen kuma yana daga cikin gurare guda hudu da ya zama dole sai an share khabar ɗin, yana daga ciki da haka laula fadlullahi mawjudun alaikum lakuntum min alkhasirina da haka sai ka kaddara mawjudun auka ka'inun wannan shine da haka shi yasa suke cewa ya wajaba wurare guda hudu a shafi ainihin wato a ya wajaba gurare guda hudu a shafi khabar na farko shine idan kana al-mubtada'u sarihan fil qasmi sannan idan kana al-mubtada'u ba'da laula idan mubtada ya zo bayan laula wal khabar kaunun amun nahu mawjudin wa ka'in duk inda aka sami wato laula aka samu mubtada to a wannan wajen ya zama dole ne sai an shafe khabar na mubtada wayannan sune sannan idan kana mubtada matlun biwawin lil-atf tadullu ala al-musahaba sannan idan aganat an al-khabar halin la tasluhu an takuna khabaran ibnu qutayba yake cewa laula bila jawabin idan laula ta zo babu jawabi domin na daga cikin dalilin da ke sa ka gane ga jawabi na laula a samu lamun a gaba walaula falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin shine jawabi da aka lamu waqi'a shine fi jawabi laula shine atwa jawabi na laula da haka idan laula ta zo babu ainihin wato jawabi na laula din to a wannan lokacin laula ba ma'ahallinta take ba tana zuwa da ma'anan ainihin wato halla ne kaman kace fa'altu kaza wa idza ra'aita lahad na aikata a kaza ko laula fa'alta kaza dan me ka aikata kaza idan babu jawabi na laula a wannan lokacin sai zaman to tana da ma'anan halla ne to shi yasa idan kana bibiyar qur'ani idan kaga laula to kai la'akari tana zuwa da ma'ana guda uku ko sama da haka na farko laula tana zuwa da ma'anan halla dan Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika mun aiko annabawa manzanni wato zuwa ga al'ummomi kafin kai fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i ya yatadarra'un sai maka kama su da tsanance tsanance da cututtuka ko mutane sa ƙanƙan da kai su koma ga Allah sai yace falawla iz ja'ahum ba'suna tadarra'u kun ga a anan da ma'anan halla dan me yasa lokacin da ukuban ba ta zo musu ba su ƙanƙan da kai sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba shine abinda Allah ya faɗa a cikin suratul waƙi'a yace falaula idza balagatul hulqum falaula da ma'anan halla idza balagatul hulqum wa an antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tumsun falaula in kuntum da madinin da ma'anan fahalla dan me sannan yana zuwa da ma'anan laula bi ma'anan lam yakun shine abu bai kasance ba Allah ya ce falaula falaula kanan qaryatan amanat fa a nafa'aha imanuha dan haka falaula kanat qaryatan da haka falaula da ma'anan falam yakun qaryatan amanan fa nafa'aha imanuha illa qaum yunus ba wata al'umma da aka samu wato tayi imani imanin yayi mata amfani daga baya kamar mutanen annabi yusuf to annabi yunus to sannan tana zuwa da ma'anan wato harfin tina'in lawjudin kamar yadda take nan wajen shine abu kaza shi yasa abu kaza ba zai yi ba abin da yasa ba su zamanto cikin hasara ba saboda samuwar mai falalar Allah subhanahu wata'ala ba dan falalan Allah subhanahu wata'ala ba to da sun kasance daga cikin masu ainihin wato hasara wannan ita ce Allah ya amfani da ita akan Yunus bin Matta yace masa falaula annahu kana min al-musabbihin ko to lallabita fi batnihi ila yawmi ba dan annabi Yunus yana yin tasbihi ba to da ya zauna cikin cikin kifi har ranar tashin alkiyama yanzu me ya hana shi zama cikin cikin kifi har ranar tashin alkiyama tasbihin da yake ma Allah subhanahu wataala me ya hana su zama cikin tabaku shine falalan Allah subhanahu wataala da rahamar Allah madaukakin sarki da ya akan su Allah ka samu na daga ciki na kalamun din waqi'a ce fi jawabi laula shi yasa aka kawo lakuntum kuntum kuma fi'il madin ne naqis mabnin ala sukun litisalihi bitta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrikatu damirun baridun muttasilun bi fi'ilin mabnin ala dhammi fi mahalli fi mahalli raf'in ismu kana wal mim jami' min al khasirin wal majrur shine fi mahalli nasbin khabaru ainihin wato kana ko kuntum din nan Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace wala qad alimtum alladhina atadaw minkum qad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah yace wala qad alimtum ku kun san alladhina atadaw minkum wa inna suka ketare iyaka daga cikin ku fis sabti akan ranan asabar faƙulna lahum sai muka ce musu kunu ku zama ƙiradatan birerai na waɗanda suke ainihin wato ƙasƙantattu wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi ya ce wa laƙada alimtun tabbas kun sani wawun ɗin ko ya zama isti'inafiya sabon zance ne ko ya zama harfu atfin ne sannan aka kawo lamun ta taukidi sannan ga ƙad harfu ta haƙiƙin kuma aka haɗa duka aka ce wa laƙad tabbas wallahi alimtumul ladina tadaw minkum bis samti kun san wa'anda suka ketare iyaka a cikin ku akan ranar asabar da haka alimtumul ladina alimtum fi'lun wa fa'il alladina ismu mawsulin ne shine fi mahalli nasbin maf'ulun bihi jumla ta tadaw jumla ce fi'iliya ita ce silatul mawsulin la mahalla la amilan ila as-sabt kuma malamai sun ce al-asl shine al-qat'u yanke abu sun miye wa masabti bi zalika an kira ranar asabar da wannan ne li'anna Allah ta'ala qata'a a al-khal saboda a ranar Allah subhanahu wata'ala ya yanke maganar halittu wasu malamai suka ce ana ce masa yau masabt ne li'annar yahudu umiru fihi bi qatl amal saboda yahuda an umarce su an ce su yanke ainihin wato aiki a cikinsa da haka sukan ce asabtu masdar ne wato yana ainihin wato babi na sabata yasbutu da ma'anan shine istiraha aw bi ma'ana eh, eh, wato qata'a shine ya abu daga nan ne sai ake kiran lanan asabar da ma'anar lanan hutu ko lanan ainihin wato yanki ainihin wato aiki al-imamu ibnu jarir at-tabari al imamu al-mufassirina yake cewa ai alladina tajawazu haddi kun san waɗanda suka ketare iyakata a cikin ku wa rakibu ma nahaitum anhu kuka hau abinda nace kada ku haka yau musabti ranan asabar wa asau amri kuka saba ma al'amari na yace wa qad dalaltu fi ma mada ala anna littida asluhu tazawuzul haddi fi kulli shay in an ce al-ittida kuma shine wuce gona da iri cikin kowane irin ainihin wato ainihin wato abu dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa rafa'ana fawqahum at-tura bi misaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum la ta'du fi as mun ce musu kada ku ketare iyaka da iri akan ranan ainihin wato asabar al-imam abu isma'il wato ah, abu isma'il abul fida isma'il bin umar bin kasir al qurayshi al-basri summa dimashi wanda ya rasu hijira ta 774 yace ya qulu ta'ala Allah yana cewa laqad alimtum ya ma'ashar yahud ku taron yahudawa kun san ma ahalla bil ba's abinda ya sauka gare ku na tsanani bi ahadil qaryati allati asad amrillahi ga mutanen garin da suka saba umarnin Allah wa khalafu ahadahu wa mithaqahu sannan suka saba alƙawarin Allah fima akhadahu an alaihim min sabti cikin abinda Allah ya alƙawari da sunansa girmama ranar asabar wal qiyam bi amrihi da tsayuwa da umarnin Allah iz kana mashru'an lahum domin wannan an shar'anta masa shi fata fayatahayyalu ala istiyad al-hitan fi yawm as-sabt sai suka shiga hanyar yin dabara wajen kama kifi bima da laha min ash-shususi wal haba'il wal biraki qabla yawm as-sabt ranan asabar sai su ji Allah ya ce kasu kama kifi sai su ajiye tarakuna a cikin ruwan kifin idan ya zo ranan asabar zai shiga to ba zai iya fita ba ran asabar ɗin ranan lahadi sai su zo su kama idan ka yi magana sai sai Allah ya ce kar a kama kifin ne mu kuma mu kama ba yahudu tuba babu kenan an ce kasu ci kiɗan alade sai suka je sai sun narka kidan sai su siyar in kai magana sai sai Allah ya ce kasu ci ne ko ba su ci ba siyarwa suka yi to da zaran kaga wata al'umma cikin wannan al'ummar da hila in Allah ya hana abu ta kofa a dawo ta windo to Allah ya kiyaye dabi'un yahudu sun kama ka da zaran Allah ya hana abu annabi ya hana abu to mun ka lafiya kai ka bar shi wannan shine sai yake cewa falamma jaa yawmas sabti ala adati hafil kasarati yayin da ranar asabar ta zo akan al'adarta na shabar tilkal haba'il walhiyari sai suka kafa wa'annan tarakunan ta hanyar dabara falam ta kalus min maha zalika falam ma kanan lailu aka zo ha ba a dan kiza idan washe gari ya sai su kama bayan wucewar ranar asabar falam ma fa'alu zalika lokacin da suka aikata haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato shafe su ga baki ɗaya to ne abin da ya zo a cikin suratul a'rafi wanda Allah ya yi tafsili abin yace wasalhum ka tambaye su anil qaryati allati ka anil qaryati da kanat ba A kan garin da yake kusa da teku wannan ƙaryar ita ce sun ce aila a lokacin annabi dawuda idi ya aduna fi lokacin da suka ƙetare iyaka ranar asabar domin an ce ga juma'a sun ce ba sa so asabar suke so sai aka ce to ku je an ba ku asabar din amma in ta zo duk wani abu na aiki ku dakatar da shi ba a bukata da haka da suka wuce gona da iri ranar asabar din sai Allah ya jarrabe ci yau masabtihim shur'an ranar asabar kifi ya zo a jere ka gan shi saboda mugun yawa kamar ya tako tudu haggwalo kifin yanawa amma wa yau malayas bituna la ta'atihim ranar da ba ranar asabar ba kifin sai ki zuwa ka je kai ta sun kai ta nutso a roƙa ka kasa kama komai Allah ya ce ka na buluhun bai makanu kanu yafsukun mun musu wannan jarrabawan ne saboda mutane ne fasa ana nan cikin irin wannan dabarar da ake yi sai a je ranar asabar sai a sa tarku sai kifin ya shiga ranar lahadi a je a kama in an yi magana sai ai Allah ya ce kar a kama ne kuma ba shi ba wa idh qalat ummatun minhum sai aka samu wata jama'a daga cikin su sai ta tashi tana wa'azi tace jama'a wannan abin da ake fiya ya saba a bari zai iya janyo bala'i sai aka samu yan baruwa na a gefe suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum wayannan mutanen da kuke musu wa'azi ina ruwan ku kyale su ai sun san ba su in bala'in yazo kansu zai kare qalu sai suka ce ma'aziratan mu muna wannan wa'azin ne saboda yanki handare ila rabbikum wala allahum yattaqun mu muna yanki handare ne idan mun je gaban Allah in Allah ya tambaye mu mun fada an gama da yake dan sannan na biyu bayan yanki handari ba mamaki mutanen da ake ma wa'azi ko Allah zai sa su ga girman Allah su dina su dawo su ji tsoron Allah da haka wannan fa shine dalilin da yasa ake wa'azi shi mai karantarwa ya fita idan an je gaban Allah shi yasa Allah ya ce fa alannal ladina ursila ilaihim wa lanas alannal mursalin dan sako duk annabin da ka sani sai Allah ya tambaye shi aikin da ya masa shi yasa akwai randa Allah ya ce wa mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujutu. Allah sai ya tattara manzanni kakab sai ya tambaye su kun isar da sako eh, kun isar amma maganan ka yadda ko kakka yadda wannan ba nawa bane Eh, in na faɗa na riga na gama abinda Allah zai tambaye ni na faɗa ko ban faɗa ba shi yasa ba wanda zai shiga wuta sai an tsere shi a bakin wuta an ce masa alim ya tukum nazir wai kai dan Allah baka jana wa'azi bane sai ka bada amsa ka ce bala qad ja'ana nazir eh wallahi gaskiya mun ji ana ta wa'azi da ramadana ma ana ta yi bayan ramadan amma fa na muka ce ƙarya ne kuma shi ƙarya ta baya ba sai ka je makaranta ka koyo ba duk girman mutum za ka yi jinin sai magana awa dubu ka koma kai ka ce ɗariya ne shi kenan ba wani wahala a ci. sau da aka kar wani ya ɗauka cewa ana wa'azi ne don a ci mutuncin wani ko a ko ɗaya babu uzuran au nuzura ne ko dai kai ya zama maka uzuri gaban Allah ko kuma mutanen da aka yi musu wa'azi ya zama musu uzuri gaban Allah to shi ne fa da haka abin ya faru to shi ne Allah ya ce falamma su ma zukiru bihi lokacin da mutanen nan suka bar abin da ake musu wa'azi cewa wannan abin da suke ba su da kyau da Allah ya tashi sai ya turo bala'i sai ya ce an jaina yana hauna an su wa'inda suke hana mummunan aikin kaɗai muka tseratar to shi yasa an kabul littattafan tafsiri ka ga kai komo da malamai suka yi cewa gari ya kasu gida uku da masu sana'a kama kifin da 'yan ba ruwana da masu wa'azi shi kuma Allah da ya turo bala'i sai ce an jena alladhina yanhauna anhu su saboda haka kakka ga ana aikin banna kana gari ka ce kai bata shafe ka ba na rantsi da Allah an bala'in ya tashi zuwa sai ya shafe ka to daga nan ne zaka ga ana fadin Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa idan bala'i ya zo na saban Allah to bai tsaya kan waɗanda suka janyo su su kaɗai har wanda ma babu ruwan shi sai ya shafe shi Allah yake cewa falamma atau ammanuhu anhu lokacin da suka yi falamma nasu ma zikiru bihi an daina alladhina yanhauna an su wa akhadna alladhina zalamu bi ba'isin bima kanu yafsukun falamma atau ammanuhu anhu lokacin da suka yi girman kai akan abin da ake hana su aka ce su bari Allah sai ya ce kulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan ku zamanto birai khasi'ina sannan kuma biran ma kaskantattu haka Allah madaukakin sarki ya ce masa su zamo shi yasa nan wajen faƙulna lahum da muka ce musu wannan yana tabbatar mana da sifa ta Allah subhanahu Ta'ala yana magana ɗaya kenan sannan kunu ilu amrin ne mabniyun ala hasfin nun bi wawul jamaa wal wawu anan wato fi mahalli raf'in ismu kana iradatan shine khabaru kana mansubun da aka ina yana da wajihi guda uku na al-i'rabi ko dai idan kaga dama ka ce iradatan wa huwa man'ur ina shine na'at nashi ku zama bare biran wani iri kaskantattu sai zama sifa ce ta mutanen ko kuma ya zamanto wato khabaru sani ne iradatan shine khabaru kana awwal ina sai zamanto shine khabaru sani na kana ko ya zamanto hal ne kunu khiradatan khasina ku zaman bare a wani irin hali halin kasancewar ku kaskantattu inji Allah subhanahu wataala Allah ya faɗi cewa qul hal unabbiukum qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalikum min dhalika masubatan inda sai yace man la'anahu Allah wa gadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut dan haka minhum al-qiradata wannan Allah ya sanya su suka zama ainihin wato birai to da haka malaman balaga suke cewa wannan amrun ne ta wata wa takwini shine khasidina mubtadi'ina mubta'idina makrudina ku zamanto bare kaskantattu kuna abin nisantawa abin kora daga rahamar Allah subhanahu wata'ala sannan wannan umarnin nayi magana a baya idan ba raba amanta ba mutum ya koma ya je ya saurara ina ganin ƙarƙashin wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin wa da'u shuhada'akum min dun to fa'atu na faɗi cewa umarni idan ya zo a wajen malaman balaga yakan fita daga ƙa'idarsa ya shiga babi har guda biyu. wanda suke biye da mu in ba a manta ba na kawo wa'annan domin al'amur al'aslu a kan shi shine in an yi umarni to umarnin ya zama wajibi amma yakan fita daga ƙa'idar sai shiga wasu babubbuka wanda shi ne na faɗi babi har guda 22 yana kaiwa 30 ma a wajen malaman balaga in Allah ya yi umarni da haka akwai umarnin da za a yi maka ba su ake ka tashi kai ma a'a da haka nan sannan akwai umarnin da za a yi ba ka da zaɓi a kan shi da haka wannan umarnin da aka ce masu kudu ku zama ba wai fi'ili ne na kamar wa aqimus salata wa atuz zakata a ce ka yi sallah ka ba da zakka in ka ga dama ka yi sallar in ka ga dama ka yi ka ba da zakka ba shi ba ne wannan fi'ili ne ta hawiri wa takwini ba su da zaɓi dole tun da Allah ya ce ku juya ku zama bare to sai sun zama barin kuma da haka mutum kana ji kana kallo mutum ne daga mutum da aka ga raƙaƙa ya juye shi kenan ya zama biri amma maganar da ake cewa wayannan bulalan da kake gani a duniya su ne to wannan kuma abin shi ma yana buƙatar ainihin wato isnadi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka dole mu sani cewa yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau cikin wannan al'ummar wajibi ne shehu usman dan fodiyo Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama a ƙarshe ƙarshen ihya usunna ya faɗi cewa duk lokacin da ka ga banna ta bayyana cikin al'umma an kuma rasa wanda zai minke magana a kanta to wannan dalili ne akan cewa Allah ya tsine ma al'ummar albarka ga baki ɗayanta saboda haka waɗannan karatuttukan da kuke ganin ana yi da wa'azozin nan to su kaɗai suka rage ma ƙasar nan Allah ya daga ran da kuma aka dena to shikenan sai da hali yanzu ga ƙasar Ghana nan ana zaune haka kawai yanzu wasu na so su je su janyo bala'in da <clears throat> Allah ba zai bar kasar ta zauna lafiya ba wai za a daina kiran sallah da alasifika ba wai liman wai sai dai san mamun da ke zuwa sallah in lokaci ya tura musu test message cewa lokaci saboda Allah ba yanzu limamin masallacin nan a ce duk lokaci sai man wa zai dinga ba limamin kudin da zai dinga yawa mutane test ba maimakon a yi kira hayya alasala hayya alasala fala kawai kuma gwamnati shi ina ta bullo to wannan abin da suka ɗauko abu ne na rantsi da Allah in suka aiwatar da shi wallahi Allah ba zai bar ƙasar ta zauna lafiya ba duk abin da suke gani na zaman lafiya da tattalin arziki da waye da waye yanzu to an zo gabar da suna yin wannan a ƙasar suka aiwatar da shi to su jira za su ga yadda bala'i Allah zai dinga barko shi ta ina a ƙasar wannan shine Allah madaukakin sarki ya tsare mu malamai kuma wajibi ne a kansu su tashi su yi magana idan irin wannan matsalar ta faru za a fuskanci barazana don abu ne da yake da alaka da hukuma da waye da waye amma wannan bai sa malamai na Allah wanda suke karantar da suna ko me zai faru su fasa faɗar abin da shi ke shi ne daidai wanda Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mu dai kada Allah ya nuna mana haka a Najeriya a ce shugabanni su lalace lalace wanda za a ce a dina kiran sallah ma a masallaci liman sai wa mutane ta a taho masallaci kaga ya lalacewa ta kai lalacewa yi da haka Allah ta'ala ya shirya da mu ya kuma tsare mana imanin mu kafin mu rufe mai kafaratul majlis akwai littafi wannan littafin kamar yadda ko ga an ajiye shi tasdidul qaus fi tasih hadisin rahma al-ma'ruf al-musalsal bil awlawiyya wa radd ala مضعفيه وفيه إثبات دعوة وفيه إثبات الألو الله على عرشه كما يليق بجلاله وإليه رد الشبهات المبتلين حول لفظ أين الله في حديث الجامعة وأن يربط وأن اللتاو شيني الدكتور محمد كبير بن عمر المرو المرو المروي وتمالا كبير مركنا أنا سام اللتاف أوجيه in an fita sai a nemi ɗan’uwa uwa malam bello ina ganin ɗaya kenan sannan na biyu shine masu buga kasa su annu ina ganin ya kamata kai ku rubuto lambar wani ko a sanar duk wanda ke buƙatar sidin ko memorin ko an jima a wajen karatu sai mu faɗa ta yadda in za a nemi ku ya zama ta za a nemi ku don taimakon da za a yi muku wannan kaya da kuke cirewa a cire wajen naira sama da miliyan ɗaya a su kyamara in mutane ba sa taimaka sana sayan sirin ta ina za a mai da kuɗin da gobe za a ji a ɗauko wata kyamara a ɗauka a ga'ai ba zai yi ba Allah ta'ala ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh